الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام بيان هكا ‘yan مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan makaranta mai albarka masallacin Abdulrahman bin Auf radiyallahu ta'ala an eh, wannan shine darasi na arba'in daidai a wannan littafi al na an-nabawiyya fi mu'alajati akhfa'in nas kuma yau talata ta dace da sha biyar ga watan Rajab watan bakwai a kalandar addinin musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hakan kuma ya dace da goma ga watan maris wato watan uku kenan a hijira ko kuma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kenan dubu biyu da ashirin to usulubi na shida wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake amfani da shi wajen kawar da kurakurai da suka afku ko kuma gyara kurakurai da suka afku, shine izharur rahmati bil mukhti ka bayyana rahama ga mai kuskure ka nuna masa tausayi ka nuna masa jin kai wannan jin kan da zaka nuna hakika yana da tasiri wajen gyara halayensa وهذا يكون في حال من يستحق ممن عظم ندمه واشتد عطفه وظهرت توبته مثل ما يقع أحيانا من بعض المستفتين كما في مثل هذه القصة to a wani irin yanayi ake tausaya wa mai laifi wataƙila ma har a rage masa nauyin ukubar da za a yi masa malam ya ce wa za ya kono wannan yana kasancewa ne fi halin man yastahiqqu game da halin wanda ya cancanta a tausaya masa wanda ya cancanta a rahama masa mimman azuma nadamu wanda aka ga nadamarsa ta girmama ya aikata laifin kuma ya yadda ya aikata laifin kuma ya nuna ma nadama kwarai da gaske akan laifin da ya yi da asafo bakin cikinsa ya tsananta shi da kansa kamar ya nutse a ƙasa saboda tsabar jin kunyar laifin da ya yi wa zaharat kuma tubansa ma ya bayyana ya tuba ya ce yayi kuskure ya ce yana neman a yi masa afuwa yana neman a yi masa sauki irin wannan ana so a nuna masa tausayi a nuna masa rahama a nuna masa jin ƙai wannan yana da tasiri kwarai da gaske kaga abin da za mu fahimta shine wanda ya yi laifin amma baya nuna ma nadama baya nuna ya yi kuskure ƙila ma bai yarda ya ce ya yi kuskuren ba balle ma ya yi nadama balle ya ce ya tuba daga irin wannan shi ba za a nuna masa sassauci ba kuma ba za a yi masa sauƙi akan kan akan hukuncin ba da alƙali mai shari'a muna tare da shi jazahullahu khairan har yanzu abin da muke muka sani ne wanda alƙalai suke amfani da shi a kotunansu cewa wanda ya nuna nadama ya nuna ya tuba ya nuna lalle ya yi kuskure akwai wata gabar da alƙalai yake iya amfani da ita na ya sassauta masa hukunci wannan salo ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake amfani da shi misali ya ƙau a hayanan min ba'adil mustafkin misalin abin da yake faruwa wani lokaci daga waɗansu masu zuwa su yi fatawa shine al wanda zai zo ya yi fatawa akan wani al'amari da ya faru gare shi ya yi laifin shi da kansa sai ka ga ya bayyana irin nadamarsa da kuma irin kuskurensa da irin laifinsa kamar fi misli hadhihi qissa kamar yadda ya faru a wannan kissa da za mu karanta kafin mu karanta wannan kissar akwai wani abin bakin ciki da na gani abin ta'ajibi saurayi ne da budurwa shaɗan ya rufe su suka haɗu ta hanyar da Allah Ta baraka wata Ala ya haramta ƙarshe dai har ciki ya bayyana ya kai matsayin da ba za ta iya ɓoyewa ba yanzu iyayenta a gida sun gane abin da ya faru saboda haka sai ta nemi yaya za a yi ta samu kubuta ko ta samu tsira ko ta samu hutu ko ta guje ma wannan bakin ciki da abin kunya da ya afku gare ta in ta maka labari sai ta samu abokin alfashan nata ta nuna ita fa ga halin da take shiki saboda haka abin da ya fi ma kawai a kashe ta wa zai kashe ki kai za ka yanka ni walil asaf ta ba shi shi kuma a ragon tunani irin nasa shi ɗin ma sai ya ga inda dai ta yadda za ta yi ita gani take gara mata mutu da shi kenan kowa sai ya soka mata wuka a wuya kuma nan take ta mutu ƙarshe ya tsallake ya bar garin to ana nan ana nan dai aka sa bincike ana neman a ina yake to kafin ma a samu gane inda yake balle a kamo shi shi da kansa ya dawo garin ya kai kansa gurin 'yan sanda ya ce ya kawo kansa ne domin shi kansa ya yi nadamar al'amarin da ya faru aka masa tambayoyi na yadda al'amarin ya faru kuma ya amsa dukkan tambayoyin da aka masa ya tabbas shi ya aikata wannan babban laifi to a takaice dai suka ci gaba da rike shi kuma za su gabatar da shi gaban alƙali domin a ɗauki matakin da ya dace a kansa shi kansa yake cewa ya zo ne ya ba da kansa kuma shi ya yarda a yi masa dukkan hukuncin da ya dace Allah Ta baraka wa ta'ala ya shirya da mu kuma Allah ya shiryar da samarinmu da matasanmu irin wannan yakan faru wani ya aikata laifi kuma ya zo yana da dama ga misali kamar yadda mawallafin littafin ya kawo inda yake cewa an abbasin أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلقها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي وبهك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك ta wani hadisi kamar yadda kuka gani al al-bukhari ya ruwaito shi to ga yadda a kissa take an ibn abbas an samu daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala yadda da shi anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malamai sun ce sunansa Sulaiman ko kuma Salamatu bin Sakhar al to ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama قد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته يا يوم ما زهاري زهاري al'ada ce da larabawa suke da ita tun kafin zuwan addinin musulunci kuma abin da kake nufi shine mutum ya kamanta mahaifiyarsa ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ko kuma da dukkan wata wacce ta haramta a gare shi ya ce inda na kusance ki to kamar na kusanci mata ko in na kusance ki kamar na kusanci ɗata to wannan al'ada tana yin ta a lokacin jahiliya kuma hakan yana nuna ba shi ba wannan matar kenan to ko da addinin musulunci ya zo sai zama har yanzu wannan al'ada ana yin ta to amma addinin musulunci sai ya gyara hukuncinta maimakon a jahiliya rabuwa ce ta har abada idan mutum yau matarsa haka to amma addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da shi a matsayin rantsuwa kamar ya yi rantsuwa ba zai kusance ta ba saboda aka sai kafara ga bayanin ya zo a cikin suratul mujadila qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wannan sura ta zo da cikakken bayani akan al'amari na farko na zihari wanda ya bayyana a cikin addinin musulunci tsakanin wani sahabi Ausu bin Samit da kuma matarsa Ya yi mata irin wannan zihari to a fahimta su kamar yadda muka faɗa rabuwa ce gaba ɗaya ta kasa daurewa halin da take ciki tun daga abin da ya faru tsakaninta da mai gidanta ta taho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mata kaula bintu sa'laba tana cewa ya rasulullah mijina ausu ibn ya yayi mini jihari yanzu ina cikin mawuyacin hali kwarai da gaske kuma tace inna li minhu aulada gashi muna da 'ya'ya tare da shi in tuhum ilayya ja'u wa in zamamtuhum ilaihi ba idan na rike ƴaƴan tare da ni to za kasance masu matuƙar wahala wajen abinci shine ja'u daga alju'un kaga za su je yunwa saboda ita mace ce ba za ta iya kulawa da tsawainiyar ciyar da su ba wannan ita ce matsala idan ita ta rike 'ya'yan wa in zamamtuhum ilaihi Ba'o idan kuma na mika ‘ya'yan gare shi to za su tozarta za su ta gayyara. domin shi namiji ne ba zai iya kulawa da ɗawainiya irin ta yara ba to saboda aka suna cikin tsaka mai wuya ta kawo kokanta gurin annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a wannan lokaci sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallama yake to shi kenan ki saurara suna cikin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan masa da wahayi yana masa bayanin hukuncin shari'a akan abin da ya faru tsakanin kaula bintu fa'laba da kuma mijinta Aus ibn Sam shine aka ce kafin ya kusance ta to yayi kafara to Allah ta'ala ya shirya da to wannan shine abin da ya faru wannan sahabi yayi wa matarsa zihari kaga ba zai kusance ta ba kenan a shar'ance kad zahara min imra'atihi fawaqa 'alayha tunda yayi zihari to yanzu a shar'ance baya kusanta sai idan yayi kafara amma kuma bai yi kafarar ba sai gashi ya je ya yi faduwa ta aure da ita shi ne fawaka'a alaiha faƙala ya rasulallah sai ya ce ya ma'aikin Allah inni qad zahartu min zawjati haƙiƙa na yi wa matata zihari fawaƙatu alaiha qabla an ukaffir gashi kuma na je na yi faduwa da ita ta aure kafin da yi kafara faƙal sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wama hamalaka ala zalika yarhamuka Allah kai kuwa wannan bawan Allah Allah ya maka rahama me ya kai ka aikata wannan shine wama hamalaka ala zalika me ya kai ka aikata wannan kai zihari kuma sannan ka je ka koma mata alhali ba kai ka fara ba qal ra'aitu kalkhalaha fi daw'il qamar anan ya faɗi dalilinsa da yasa ya zai ke mata kafin yayi kafara adonta ya gani kwalliyarta ta gani kwalliyarta ya gani a cikin hasken farin wata kaga kenan baiwar Allah tana kwance wannan hasken wata ya haska ya haskata ya ga adanta na kalkali da ta menene alkalkal alkalkal ina jin shi ake kira munduwa amma in manta sai ku gyara min an gane ko ya eh, wanda irin ado ne wannan wayan san shi wa zai mana bayani a kansa yawwa ahsanta alhaji ibrahim ta ba mu fassara mai sauki ba wata wahala <laughs> ko kawai sai ka ce warwaro ne amma a ƙafa ake saka shi an gane ko maimakon warwaro da aka sani a hannu to shi kuma wannan a ƙafa ake saka shi mutanen maiduguri a iya sani na suna da irin wannan kwalliyar suna amfani da shi ana yin sa da azurfa kuma ana yin sa da zinari to kaji mai shari'a ya ce har yanzu suna yi da ko ka ɗan auro daga can ne mai shari'a <laughs> ka auro wata shiwa-shiwa ko kuma wata eh, babarbariya eh to ado ne kwarai da gaske wanda har yanzu ana yin sa to wannan kulliyar ita ce ta ja hankalinsa har ya zai kewa matarsa kafin yayi kafara faqal قال فلا تقربها ta تفعل ma a الله به sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to kada ka yadda ka kusance ta sai ka aikata abin da Allah ta'ala ya umarce ka da yinsa wato na kafara wani abi huraira ta radiyallahu anhu qal a riwayar abu huraira Allah ya yadda da shi yace bainama na bainama julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da muke zaune a gurin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun kawai sai ga wani mutum ya zo masa faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah halaktu ni da yau na halaka qal malak annabi yace me ya same ka qal waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im na zai kewa iyalina alhali kuma ina azumi an gane ko? kaga wannan kisa ta nuna cewa abin ya faru ne yana azumi kaga da rana kenan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها لما sallallahu صلى الله عليه وسلم يتي مسا كان دا بيوا da za ka ‘yantar da ita? Ƙalala ya ce, ba mallaki baiwa ba ya Rasulallah. Ƙal ya ma'aiki ya ce masa, Fahar ta safi'u an ta su mashaharai ne ta tabi'ain, za ka iya yin fara azumi wata biyu a jere? Ƙalala, annan ma ya ce, Ai, ba zan iya azumin wata biyu ba ya Rasulallah. Ƙal, sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa, fahal tajidu it'ama sittina miskina kana da abincin da za ka ciyar da miskinai sittin ƙala la A nan ma ya sake cewa ai bani da abincin da zan iya ciyar da miskinai ya rasulallah ƙal fasakatan biyu sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru da duk irin abubuwan da aka bigiro masa da shi na kafara ya ce ko ɗaya ba zai iya ba to yanzu ya za a yi fa bayyana na hannu ala zali yayin da muke cikin wannan yanayin utiyan na biyu sallallahu alaihi wasallama bi arakin fihi tamr kawai sai aka zo wa da annabin rahama sallallahu alaihi sallam ah, da wani wato sanho ko kuma buhu wanda akwai dabino a cikinsa wato arak mazubi ne yanzu za ka iya cewa kamar daro ko baho to sai aka zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wannan a cike da dabino wal'araku al-miktallu wato wannan fasara ce ta kalmar al'araku me ake nufi da shi al-miktallu ma'auni ne babba da ake zuba amfanin gona a cikinsa ana zuba dabino a cikinsa kuma yana ɗiban adadi mai yawa na dabino babba ne sosai ƙala aina sa'il nan take sai annabi ya ce ina wannan mutumin da ya zo yana tambaya faƙala ana sai ya ce gani ya rasulallah ƙal sai ma'aike ce masa Ko khudha fatasaddaq bai to ka ɗauki wannan dabinan ka je kai sadaka da shi ka je kai kafara kenan fa qala ar-rajul sai mutumin ce, a ala afqara minni ya rasulullah yanzu wannan sadakar zan baima wanda ya fi ni bukata wanda ya fi ni talauci shi zan baiwa ya rasulallah فقال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت يتي والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت باب متانا ونجدا أفقر من أهل بيتي waɗanda suka fi أكم متانا جدانا a tsakanin sassan madina guda biyu shine labataiha wato mana idan ka ɗauki madina tun daga gabashinta zuwa yamma an gane ko ko kuma tun daga kudu zuwa arewa in ka kalli madina tun daga farkon kenan har ƙarshenta to ba wani gida da ya fi mu an gane wannan ko to menene na ha? sai maka bayani yake yuridu laharratain abinda ake nufi da la bataiha sune alharratain alharratain tasniya ne na alharra to me ake nufi da alharra alharratu tu zatu tijaratin sudin ƙasa ce wacce take da duwatsu baƙaƙe a kanta wanda ya je umra a cikinku ko kuma ya tafi aikin hajji a lokacin da yake gabba shiga madina na tabbata in dai da rana ne to ya ga yadda ƙasar madina take an gane ko duk inda ka kalla gabar ka kalla yamma ka kalla kudu karewa ka kalla arewa ka kalla abin da za ka gani kawai shine wato ƙasa ce ga ta nan a shimfiɗa ta tafi kuma da duwatsu baƙaƙe kamar waɗanda aka dafa haka duwatsu suke kuma ba wai duwatsu ne manya-manya ba a duwatsu ne 'yan madaidaita waɗanda za ka iya ɗauka kai jifa da su da waɗanda suka ɗanfa haka girma to haka ƙasar ta su gaba ɗaya sun fi ƙarfin a ce watsa su ake a'a haka Allah ta baraka wa ta'ala ya halitta ƙasar haka madina take to wannan shine abin da yake nufi da ma bayyana labataiha kaga dai a takeice yana son ya ce maka daga farkon Madina har ƙarshen ta ba wani gida da ya fi mutalauci na biyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yi dariya hatta badad an yabuhu har sai da fiƙoƙinsa ma suka bayyana an ya buhu wa'annan fiƙoƙi haƙwara da suna nan kusan kowa yana da su za ga su sun bambanta yake to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya har sai da aka ga waɗannan fiƙoƙi nashi sun bayyana sun maƙal daga nan sai ya ce a ta'imhu ahlak to ka da iyalanka kun ga dai duka wannan yana ƙara tabbatar mana da ƙa'idodin shari'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko tunda ba shi da baiwa da zai yanta kaga ba za a ce masa lallai dole sai ya kawo baiwar ba sannan ba zai iya azumin wata biyu a jere ba nan ma ba za ka kallafa masa abin da ba zai iya ba sannan aka ce ya ciyar da miskinai guda sittin to sai zamo ba shi ma da abincin da zai baiwa wa miskinan bal shi kansa abincin da zai ci a gidansa ma babu balle kuma ya ciyar da miskinai sittin da wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka je ka ciyar da iyalanka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa yaqulu al-fuqaha'u fi qawa'idihim daqa al-amru tasa idza daqa al-amru ittasa wannan ka'ida ce fiqhiyya an ciro ta ne daga irin waɗannan dalilai kamar wannan hadisi da muka karanta da kuma ayar da na karanta wato duk lokacin da al'amari ya ƙuntata ya yi tsanani da kuma shi kenan sai ya buɗu ma'ana sai kuma sauƙi ya zo in na al-mustafti al-muqti'a lam yakun hazilan wala mustakifan bil amr wannan mai fatawar al-muqti wanda kuma ya tafka kuskure ya aikata laifi lam yakun hazilan ba fa wasa yake ba wala mustakifan bil amr kuma bai dauki wannan al'amari da sassauci ba bai masa riko sako-sako ba an gane ko yayi laifi ya tabbatar yayi laifin kuma yana ganin girman abin da ya aikata na laifi bal yanda ta'anibahu nafsahu malam yace ai zargin kansa da yayi wa shu'uruhu bi khata'ihi da kuma jin da yake shi kansa na yayi kuskure wadihun min qawlihi halak to wannan a bayyane yake daga bayaninsa da yayi inda yake halaktu na fa halaka kaga wannan ibara tana nuna maka cewa lallai yana ganin laifin kansa ya zargi kansa kuma lallai ya tabbatar da cewa ya yi kuskure walzalika haƙar rahama malam yake saboda wannan nadama da ya yi, da kuma yadda da kuskurensa da ya yi, to ya zamo ya cancanta a tausaya masa ورواية ahmad رحمه الله فيها مزيد min at-tawdi' riwayar al-Imam Ahmad ta wannan hadisi akwai ƙarin bayani a cikin ta wato riwayar Ahmad ta ƙara fito da yadda wannan al'amari ya faru li halin rajul inda maji'ihi mustafiya wato riwayar Ahmad ta ƙara bayyana halin da wannan mutum yake ciki a lokacin da ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mustafiyan yana mai neman a ba shi amsa a kan laifin da ya aikata yana tambaya dan a bashi hukunci to ga riwayar al-Imam Ahmad din an Abi Hurairata anna arabiyan Abu Huraira ya rawaito cewa wani mutumin kauye ja'a ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi sallam yaltimu wajhahu yana marin fuskarsa yana dukan fuskarsa wa yantiku sha'rahu wato yana jajjan gashin kansa wa yaqulu yana cewa ma urani illa qad Ba bana gani na face na riga na halaka wato haka nake ganin kaina lalle na shiga bala'i na shiga masifa na halaka to kun ga ƙarin bayanin da wannan riwaya ta nuna siffar yadda ya zo yana dukan kansa yana jajjen gashin kansa duka wannan alama ce ta me alama ce ta bikin ciki alama ce ta damuwa kuma yana cewa lallai haƙiƙa ina ganin na hallaka na shiga wani irin yanayi na fitina mai girma qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wa ma ahlakar to menene ya halakar da kai qal asabtu ahli fi ramadan ce ai na jema iyalina a cikin watan ramadan qal sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace atastati'u an tu'tiqa raqaba zaka iya yanta baiwa qala la sai ce ai ba zan iya ba ya rasulullahi domin ba ni da baiwar da zan yanta qal atastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain sai annabi ya ce masa za ka iya yin azumin wata biyu a jere qala la annan ma yace ai ba zan iya ba ya rasulallah. qal atastati'u an tut'ima 60 miskina za ka iya ciyar da miskinai guda sittin. qala la anan ma yace a'a wa zakara al to sai ya faɗi cewa shi buƙaci ne wato kenan dai shi matalauci ne ba shi ma da abincin da zai ci a gidansa balle ma ya iya ciyar da miskinai guda sittin Ƙala fa utiya sallallahu alaihi wasallama bi zimbilin yace sai aka zo wa da ma'aiki sallallahu alaihi wasalla da zimbil zimbil wato shine buhu wanda ake zuba abubuwa a ciki kamar da muka sani wa huwa miktal wato shine abu ma'auni da ake zuba kayan amfanin gona a cikinsa fihi kamsata ashara sa'an akwai sa'i na dabino goma sha biyar a cikinsa ahsabuhu tamran abu huraira ya ce ina tsammanin da dino ne a cikinsa an gane wannan ko faƙalar na biyu sallallahu alaihi wasallam a yanar rajul a lokacin sai annabi ya ce ina wannan mutumin ƙala afa'im haza sai annabi ya ce masa to ka je ka ciyar da wannan dabino da aka kawo ƙala ya rasulallahi sai ya ce ya ma'aikin Allah Ma بان ما بين لابتيها أحد أحوج منا yace ma baina labataiha babu wani mutum a tsakanin iyakokin Madina guda biyu ahadun babu wani mutum a minna wanda ya fi mu bukata ahlu baitin wato a ce ga mutanen wani gida waɗanda sun fi mu bukata yake to babu wannan tun daga farkon madina har ƙarshen ta qal fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi dariya hatta badad an yabuhu har sai da fiƙoƙinsa suka bayyana qala at'im ahlak sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da iyalanka Tukun ga darasin da yake cikin wannan kisa bayyananne ne kaga ai mutumin nan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce a tsayar masa wato a yi masa ta'aziri na ya keta hurumin watan ramadana ya sadu da iyalinsa a cikin watan azumi ba ba ce a yi masa wato hukunci akan haka ba to me yasa annabi alaihi salatu wasalam bai ci ai masa hukunci ba saboda ya keta alfarmar ramadan saboda yanayin irin yadda ya nuna nadama yadda ya nuna tuba yadda ya nuna cewa lallai ya aikata laifi kuma ya yadda da laifin da ya aikata saboda haka kenan ana jin tausayin mai laifi idan har shi kansa ya nuna nadama ya nuna ya yi kuskure to ana sassauta mata to saboda me za a sassauta masa domin ai hukuncin da za a yi saboda a gyara mai laifi ne an gane ko to tun da shi ɗin ya nuna alamun tuba ya nuna alamun gyaruwa kenan to kaga ina fa'idar a tsananta masa hukunci tun da dama so kake ya gyaru da kuma gashi yayi nadama wanda ga alama ya gyaru din kaga kenan ashe babu fa'ida a nan kai masa wani hukunci mai tsanani sai ka sassauta masa hukunci domin ya yi nadama kuma ana fatan ba zai sake aikata irin wannan laifin ba an gane wannan ko? saboda haka kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana amfani da irin wannan salo na magance kurakuran mutane da suke faruwa a lokacinsa kuma malamai a ƙarƙashin wannan hadisi sun fito da hukuncin cewa kaga kenan idan mutum ya karya azuminsa da gangan cikin watan ramadan ta hanyar cin abinci da gangan ko ta hanyar saduwa da iyalinsa da gangan to abin da yake kansa shine lallai ya yi kafara zai rama wannan azumin da ya karya sannan kuma zai yi kafara kafara nan kuma za ta kasance ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da haka malamai ma suka yi bayani cewa abubuwa uku nan yana da zaɓi ne duk wanda ya ga dama ya yi ko kuma a'a matakai ne ɗaya bayan ɗaya kafara ce ta farko in ya kasa ya tafi da azumi in ya kasa ya tafi ga ciyarwa to wannan ma saɓani ne tsakanin malamai akwai masu ganin cewa ba zaɓi ake ba shi tsakanin waɗannan abubuwa ba zai fara yanta baiwa sai in ya rasa sannan ya tafi da azumi sai in ya kasa sannan ya tafi da ciyarwa Allah ta'ala muke roƙo ya shiryar da mu musali baya karatun da yake zamu iya shiga uslubi na bakwai ko kuma mu tsaya a nan zamu kwana a nan ko shi mai shari'a ya ce mu kwana anan za mu tsaya anan insha Allah ta'ala da fata abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda muka yi kure kuma muna fata Allah ta'ala ya shirye da ko a kwanan nan akwai wani daga cikin irin eh, shari'o'in da ake yi wa waɗanda ake tuhuma da da almundahana da kuɗin al'umma aka ce an masa hukunci shekara nawa ne kuna iya tunawa eh na'am yawa shekara saba'in ko to yawa yawa laifuka bakwai ne eh haka haka ne eh. Eh, eh, kwarai haka abin yake ah, lallai haka na nema na ji cewa alkali ya masa afuwa saboda yadda da laifin da ya yi da amsawa da ya yi bai wahalar da masu shari'a ba sau da haka an sassauta masa maimakon wa'ancan shekaru masu yawa yanzu shekara bakwai ma kawai zai yi to duk da haka alkali irin waɗannan sai a dinga dubawa kuma mai shari'a <laughs> abin da ban kiyaye ba shine ya dawo da dukiyar da ake tuhumarsa da ya cinye ta ko kuma a'a kawai tana nan a hannunsa amma kuma dai ga horo an masa na'am bage ne ya dawo da wasu na'am shi kuma ya da to kun ga ya kara mana bayani shi ya yarda ya aikata laifin kun ga matakin farko kenan kuma ya dawo da wani bangare na dukiyoyin da ake tuhumarsa da da handama to ya dawo da su to a takaice dai eh, ma'a cewa wannan abin da suka yana da asali daga shari'a an gane kuma alhamdulillah shari'a mu ta musulunci shari'a ce wadatacciya a kusan waɗansu abubuwa da ake amfani da su hatta a kotunan da ba na shari'ar ba to sun sun ɗebo abubuwa da dama na shari'a wannan haka yake kwarai da gaske duk wanda ya karanci shari'a a ta zamani to lallai zai ci karo ma da inda ake ake kawo irin su maganganun imamu malik ko kuma waɗansu daga cikin manya-manyan malamai na musulunci to Allah ta'ala ya shirya da mu kuma Allah ya mana muwafaka so ga dan uwa ya rubuto yana tambaya a kan yaya kafarar zihari take to kafarar zihari ta zo dalla-dalla a cikin tsoratun mujadila ko yawa yadda kafara take na farko zai yanta baiwa idan ba shi da baiwa da zai yantar sai azumin kwana 60 idan ba zai iya azumin kwana 60 ba to sai ya yi azumin wata biyu ko an gane yawa faman lam yajid fa it'amu 60 miskina ko wanda bai samu damar yin azumi ba to shi kuma sai ya ciyar da miskinai 60 wannan ya zo a cikin suratul mujadila wanda yake san bayani ya iya komawa surar ya samu littattafan tasiri zai ga bayanin haka dalla dalla insha Allah ta'ala na'am na'am Thank you. kana nufin dare da rana gaba ɗaya? A'a, hukuncin dai shi ne kamar yadda muka sani a yau. Azumi yana da wannan alfarmar jima'i yana karya shi kamar da cin abinci yake karya shi. Kuma halaccin saduwa da daddare, mutum ya sadu da iyalinsa da daddare, to wannan yana na. An gane ko? Eh, na. Hmm. dare eh. eh, bisa ga wannan ni ne ban shiga bayani dalla-dalla ba malamai sun yi bayani cewa shin wannan duka kisa ɗaya ce domin kaga ai hadisin farko da muka karanta abin ya faru ne da daddare an gane ko amma kuma riwayar imamu Ahmad da muka karanta abin ya faru ne da rana to kenan labari ɗaya ne duka ko kuma a'a kisoshi ne dukkansu daban-daban suka faru to duka waɗannan malamai sun tattauna game da sharhin wannan hadisi kuma ra'ayinsu mafi ƙarfi ya fi karkata akan cewa kisoshin guda biyu ne wacce da ta faru da daddare kisa ce mai zaman kanta wannan kuma da ta faru cikin Ramadan ita ma kissa ce mai zaman kanta amma dai hukuncinsu duka ya zo iri ɗaya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayani na eh eh Eto eh wannan gaskiya ina jin ba zai rasa asali daga haka ba. Eh, labi ba <laughs> ka yi isin baɗi alaji usman eh, kwarai da gaske lalle daga kalmar ha domin da larabci ɗin ma kaga haka yake labu allabu haka yake kuma kaga ai wajen gari ne ka gani wajen gari ne to kenan kalmar yadda ake amfani da ita da hausa ko da larabci to ana iya cewa ta samu asali ne daga larabci irin waɗannan abubuwa a larabci ko kuma ce a hausa suna da yawa akwai kalmomin da cikin sauƙi za ka iya gane su cewa asalinsu daga larabci ne musamman duk kalmar da ta fara da alif da lam da hausa to asalinta larabci ce kamar almakashi almikas kamar allo allau ko yawa allura al'ibra <laughs> yawa alƙalam ko alƙalami to irin su suna da yawa amma abin da zai baka kuma mamaki kasancewa lallai a alaƙar da take tsakanin hausa musamman da larabci tana da zurfi wallahi akwai kalmomin da ba za ka iya gane suna da asali daga larabci ba sai idan an maka bayani sai ka gane cewa lallai a shi al'amarin haka ne kamar tsaka misali menene hmm eh a akwai faqiyya akwai faqiyya ita ce hula ko to ba ita nake nufi ba ba muna cewa taga ba an gane ko taga to asalin su kaga ai daga larabci ne tsaka an fahimta wani dan guri ne da ake yin sa a matsayin Eh, window da yake nan zanci ga takaice irin waɗannan kalmomi ɓoyayyu waɗanda ba za ka ma iya sanin cewa asalin su larabci ba ne sai idan ka samu waɗanda suka yi zurfi suka yi tunani akan haka to ga kamar irin wannan kalmar tana da ci to Allah ta'ala ya fahimtar da mu yawa hmm. eh to idan ya fara azumi karshe ya zo ya kasa sai mu tambaya mai isa ya kasa yi mai isa ya tsaya a hanya ɗin to duk azumin da ake jeran tashi kamar na kafara ɗin wanda ake jeran tashi wai idan wani uzuri ya zo bayan ka fara sai uzuri ya zo wanda ya sa ba za ka iya ci gaba da shi ba to shari'a ta baka dama ka sha ruwa an baka dama ka sha ruwa idan rashin lafiya ne misali ka sha ruwa sai lokacin da ka samu lafiya sai ka ɗora a kan lissafin kanada watakila ka yi ashirin ko ka yi ashirin da biyar sai kuma rashin lafiya ya zo ba za ka iya ba to lissafin ka yana nan duk lokacin da ka samu sauki ko da bayan wata biyu ne ko da bayan wata uku ne to sai ka ɗora a kan lissafin kanada sai ka ci gaba idan ma tafiya ce ta bujiro maka to nan ma an yadda ka sha ruwa tunda ai tafiya uzuri ce ita ma ta shan ruwa ko da a ramadana ne kuwa da so da idan kana cikin yin azumin kafara sai uzuri ya zo maka na tafiya to kana iya shan ruwa a wannan tsakanin bayan ka gama abin da za ka yi ma'ana bayan ka gama tafiyarka ka dawo to sai ka ɗora azuminka a kan lissafinka na baya to don haka ba za mu ce ya bar azumin ya koma ga ciyarwa ba matuƙar dai zai iya ci gaba da azumin idan uzurinsa ya gushe zai iya ci gaba da azumin to sai a tsaya a haka sai idan an kai yanayin da kwata-kwata ne azumin ba zai yi ba gaba ɗaya kama ake watakila yana da wata rashin lafiya kuma likita ya ce masa lallai ya nizamci cin abinci idan ba haka ba ciwon ba zai warke ba ko kuma ma ciwon a koda zai warke to amma zai ɗauki lokaci irin wannan idan ya samu bayani ingantacce daga likita amintacce to a nan ya zama ba zai iya azumin ba to sai ya tashi daga matsayin azumi ya koma matsayin ciyarwa Allah ta'ala ya shirya da mu eh. hmm. Hmm. Hmm. Eh. shi kenan sai ya azuminsa na farilla na ramadan ko bayan ramadan to sai biya wancan biyar ɗin da ya rage masa Mm. Eh. <laughs> eto wato a nan abin da ya kamata shi ne shi alkali duk abin da zai yi to ya kamata ya tabbatar da ya yi adalci an gane ko yawa ya yi wa ƙasa adalci yadda ya kamata kada tausayin mai laifin ya fitar da shi daga hurumin yi wa al'umma kuma adalci ko kuma ya fitar da shi daga hurumin yi wa ƙasa adalci an gane ko yawa idan yi son zuciya ya yi afuwa har ta wuce iyaka kaga wannan ana iya sake duba wannan shari'a an gane masu kula da haƙoƙin mutane ala misali sa iya cewa afuwar da aka yi anan gaskiya ta yi yawa to ya kamata a sake duba wannan shari'a to babu laifi irin wannan yanayi sai a sake dubawa a kotu na gaba misali kuma da zan baka shine ai wacan gwamnatin ta goodluck jonathan da ta gabata akwai wanda ya tauka gagarumar barna kwarai da gaske ta wuce misali ta wuce iyaka idan ka je irin al'amarin amma har guduwa ma ya yi aiwatar ƙasar waje ko can ma suna neman sa saboda irin wannan almundahanar da wannan da wannan farna an ce kayan mata ma ya saka ya sulale ya shiga jirgi a matsayin shi mace ce sai gashi ya sha ya kaucewa kamun da ake nema a yi masa a can amma zalil asafi shadi ko da ya dawo shugaban wannan lokacin da ya ce an yafe masa duk abin da yi ya kaga wannan ba daidai ba ne a ce an yafe masa wanda shi ba amma ce ya nuna nadama ba ba a ma kamo shi an gurfanar da shi a gaban alkali ba an dai san ya aikata laifin kuma lallai ya cancanci a yi masa hukunci amma sai shugaban lokacin ya ce ya yake masa to kaga wannan karara sun zuciya ne wannan rashin adalci ne kusa da aka shi ma irin wannan da aka yi bage ne ya dawo da wani abu an gane wannan a gaskiya akwai buƙatar alkali ya duba sosai da idan rahama kuma da lura da cewa wannan dukiya ce ta al'umma kuma dole a yi la'akari da cewa a irin wannan hukunci wanne irin darasi zai bayar da sauran mutane domin ai baka so da yin hukunci kenan na farko shi mai laifin a hukunta shi saboda yayi laifi na biyu ya zama gargadi ga wayansu don kada su sake aikata irin wannan laifin to irin wannan idan ba genin din da aka yi ya zama an yi sassauci kwarai mai yawa sako da za su iya cewa za su iya yin haka da fatan su ma a irin wannan bagenin din su samu sassauci idan haka dai maslahar al'umma ita ake gabatarwa akan maslahar mutum shi kaɗai ina fata Allah ta'ala ya shirya da mu هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته